Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. na Maryam Dauda. To a yau Laraba 17 ga watan Afrilu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe ya leƙa jamhuriyar Nijar don tattaunawa akan batun cin bashi musamman ga mata. harkar bashi yanzu gaskiya ce babu shi rashin adalci gida mutum zai zo ya ce miki wance taimaka ruwa min asiri wallahi ki ruwa musu asiri in kika yi wani rihin asirin ko to ku rabuwa lahiya take yanke ma mutum zai ce ka yi kara na wani kuma ya ce ya ba da lahira to ko menene alfanu da kuma kalubalen da ke tattare da cin bashi ku kasance tare da shirin yau da gobe don jan amsar duk waɗannan tambayoyin. To ba tare da ɓata lokaci ba za mu fara da jin tattaunawar da wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta yi da bakinta na wannan makon akan maudu'in na yau. Tamar Abari gare ki. masu sauraro muna godiya da bin mu sau da kafa da kuke yi a koyaushe a cikin shirye-shiryenmu a yau shirin namu na yau da gobe zai taɓa batun bashi sanin kowa ne dai a yau bashi ya zama wani abu kamar ibada musamman ma a ɓangaren mata wanda kuma yawanci ke saka su cikin bala'i bashi dai rufin asiri ne sai dai kuma a ɗaya ɓangare ana iya cewa musiba ne hakan ta sa na zanta da wasu mata ga abin da suke cewa to malaman burka ana maganan bashi kina cin bashi gaskiya hajiya ta mana gaskiya ina cin bashi amma ba haka ba gaskiya eh to to he ya kama gaskiya bashi ina tsoron shi hmm. saboda Allah bashi wannan matsala ne biki taba daukan bashi ba to bana cewa ban taba daukan bashi ba ina dauka amma kada ranka da ina tsoro saboda Allah kuma ko na dauka bai diya daga na samu na bada amma yanzu gaskiya yanzu da wuya mm. yanzu bana dauka tsoro kike Allah ina tsoro me yasa kike tsoro kai haba wannan mutuwa mai dauki dan <laughs> hajiya tawa kaje ka dauki bashi kai ka dauki bashi baka fadi ma ba iyalanka mutuwa ta dauka mm. to kuma aikin gaba ba da saboda haka gaskiya bashi matsala ne ni dai a shawara ta mata in sun gane kawai in kana da kuɗinka ka ka hudda ka sai abin da kake so na hajiya salamatu to hajiya salamatu muna maganan bashi kina cin bashi to wallahi tsakanina da allah tsoron bashi nike saboda bashi ni dai a gare ni bala'i ne in dai ni dai in na sake na ɗauki bashi wallahi wallahi ban na iya biya allah sai ya toshe mun ƙofa samu don haka ban na ɗaukan bashi abin da gare ni in ya kai in sai abin da zan saya in bai kai ba kuma in haƙura mm. ban na cin bashi tsoron bashi nake biki taɓa cin bashi ba kenan a ba a ce ba a ce amma gaskiya in na ɗauki bashi ina samun matsala mm, ba canfi ba ne kawai ni dai in dai na ɗauki bashi gaskiya ina cikin bala'i kuma banni iya barci yana damuna sunana aisha ibrahim to malama aishatu anan muna maganan bashi gaskiya bashi ba alkhairi ba bashi ba alkhairi ba ne inna lillahi wa inna ilaihi musamman a yanzu muna tsoron bashi mu mata abin da ke hannun kamata ku ce ba aiki da shi sai kun yi aiki da na wani shi yau bashi to na asiri ne ba rihin asiri ba ne yanzu yau mutum in ya ce he ka bashi kayan shi ba ka ba shi ba ya kai ka iko ya kai ka wurin kara ana ta ya kan kuɗi kai ko ka da shi ba ka da linish mata kuma kan ku nasiya ku yi hankali da zaman duniya kin taba cin bashi a'a tsoro nake ban na cin bashi tsoro nake irin wannan bashi da mata ke ɗauka yanzu haka mafi yawa shine ke nakasa 'yan kasuwa har ma yake kai su ga kariyar arziki bayan an yi ta zuwa wajen hukuma na hira da wasu 'yan kasuwa akan hakan assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu wata baiwa allah ce to baiwar allah gaskiya 'yar kasuwa yaya magana bashi gaskiya magana bashi yanzu tamar abin sai dai a ce alhamdulillah kasuwanci kana so ka yi shi ma 'yan bashi sun hana ka mm. shi kuma abu yanzu ka kawo shi in ba bashin ba ka ba abin bai a kan didi mm. yanzu ko al'atan wannan ma ake armi aka ce a hudo ta ma bashi ne za a ba mata a ce kwana biyar su rika bada jika jika wata ta kai ki wata biyar ma wata shekara za ta baki kuɗin a wa jika shidda mm. to baratana a ce mu kawo kwanoni mu rarraba ma mata mu ɗauko mataloli a basu a da komi dai na da zasu ci maɗiyansu armi a ce da yau ka huta kumya namiji kai baka yi ba kuka shi ba yi ba kuka kun ga kun ruwa ma kanku asiri su ba da su ba mu yanzu bashi har sun karyar da mu yan bashi kenan kina ba da bashi muna ba da bashi wala daidai gwalgwado mun ba da diya yanzu na ga miki ma har Niger Post muke zuwa Niger Post inda ake biyan ma'aikata kenan can wurin ma'aikatar da ake biyan albashin ma'aikata can gurin duka zuwan shi miki mm. in muka tahi in suka ɗauko biyan nasu maimakin kana tsame a zuwa ɗauki kuɗi a baka tabar sai su kewaya baya a koko wasu ta bacan guri ko gendarmomi ne kawai kaya ga kartin ka ka huce ka tai da muka gane kawai sai dai mu tarra su can gurin mace kai sai ta dauki kudin ka ta baka ta shiga harka gaban ka kenan zuwa kuke ku tsare hanya wallahi zuwa muke mu tsare hanya hmm. kuma riba bata taka kara ta karya ba duk tsananan riba ka na rantsa da girman Allah ba ta wuce jikka jikka biyu hmm. yanzu da ba shiga riba dala 20 ta yi mana kwancin hankali hmm. wallahi yanzu kina bin bashi da dama wallahi altatamar in na ce miki bashin da nake bi kai kai wata tsohuwar tansiyan ta zo min nan gwar wallahi sai in shi kama a bige na in kai mu da su kawai sai dai Allah dai ruwa asiri yanzu kina bada ko kin fasa bada wallahi yanzu da ka ce mun bashi gara ka bari ba el goma mm. ta yi mini kwancin hankali wani lokaci zaki ga saboda bashin har an je wurin hukuma wallah a za ka ba sallah nake so ta ida za a ko da zan kai ta gendarmeri eh, yi wallahi kudin da yawa ne wallahi kudin da yawa ne dan da ya jima eh dalili ne yasa kawai na kyale ta amma abin ya kai min kak nayi mm. nayi na ta ki bani me bari ku sasanta da ki kai ta wurin kara na gaji da musasanta ba ta yi ni. Mm. kenan muka je gaban iko an sai raba mu jandarmeri ko ana hudu ba shi wala hudu wa aiki Allah ubangiji musu albarka mm. Allah saka musu da alheri kuma aikin su yana yi mm. Allah kara tsare taba zuwa ke naka hudu miki bashin ki a ah, mun taba zuwa aka hudu mu da ta zo ta taro ni ta ce mini mareni ya ce za a ma armi shi a duk duniya aka ce maka marayi dole zuciya ka hita maka sanyi mm. na dauki matala na dauka na bata ba matawa bacci sai na ce mata ta mutane ce amma zan tambaye wadda take so a baki dan da kin ci harkar marayu ce aka zo hira na je na ciro convocation yanzu aka convocation in tana cikin poshet ita shekara guda aka ban hakuri ban bata ba Suna hajiya zara dan turai da magara to malama eh, zara dan turai ku ne yan kasuwa kamar muna maganan eh, bashi ne a nan wurin mm. yaya al'amarin bashi yake a wajen ku yan kasuwa to mu sai mu ce alhamdulillah har kalbashi yanzu gaskiya ce babu mutum bai ce wani bai ce miki ma bashi ne zai dauka sai in ya dauka kuma kin shiga siraɗin lazi kuma wani zai ce miki bashi sai ya dauki alkawali wallahi wallahi mu dai sun sun hana mu je mu dauko kaya ma kin ga yan maka suke aiko kaya mu saida mu kai musu kudin su banki su dauka a can wallahi wallahi yanzu sun hana mu ma mu mun da su ma saboda in kika biya a kullum kwaje gurin iko da su kuma in kika ɗauki mutum akan ke ba dukiyar ki bace kin je kin karbo ni ke ma hmm. kuma in kika ɗauki mutum kuka ta yi gurin shari'a sai a dinga ce a biki kyauta ba shi rashin adalci ya gida mutum zai zo ya ce miki wance wance taimaka ruwa min asiri wallahi ki ruwa musu asiri akwai wanda muke bai siwa ɗiya arme ba wai a wannan zamani ba a lokacin duniya ta dama mu ba su zuwa ɗiya arme su yi adalci su kamu to yanzu abu ya bijire in kika yi wani rihin asirin ko to bu ku rabuwa lahiya take yanke ma mutum zai ce ka yi kara na suke cewa ka yi kara na duk inda zaki kai ni ki kai ni wani kuma ya ce ya ba da lahira billahi da zai hacca suke a ba su a ranar gobe sa bada an sha gwagwarmaya ba an sha gwagwarmaya mun zinan gurin sai godiya kin ga jandarmeri din muje da mutane akwai matar da na bai bashi wallahi wallahi wai ya shekara biyu ka ɗari biyu da ishirin na gumama na tayi nijin ɗauko na bata wai bata kawo kuɗin shekara biyu kuma ita ta yi ƙara na kwamsariya ni da nake bi ba ni ne ƙaranta bai ta yi ƙara na kwamsariya. yanzu kama a cikin wannan kuma akwai wanda in sun ɗauka ai suna kawowa ko. akwai masu gaskiya. akwai. kamar yanzu ma'aikata in sun zo wajen ku suna ɗaukan kaya wanda kuna musu kamar eh, biya na da kaɗan kaɗan haka wannan kuna yi aiko. muna yi. muna ba su ma'aikata yanzu haka akwai wanda bamu san gidansu ba don girman Allah bamu san gidansu ba mu shekara goma ko takwas masu adalci wallahi gida suke zuwa su dauka kuma ina zamna suke kawowa kin ji rayuwar ba shi kawai sai a hankali yanzu matsala ba ma karamar matsala ba eh, kin ga ba ai adalci wanda ya baka yawanci ma kamar yan kasuwa ma suna koka da irin wannan shine ma yake karya su shine yanzu dan kasuwa in ko bayya gari an mai bashi ya zo ya ce gani nan wani zan je wallahi ko bayya gari ko ko ake da gudu ya zo ya tsaya dan kalli ya zo bayyakin bayanan ya je saya a wani gudu wallahi kudin suke dauka na mutum su je saya a wani gudu suna kuka gaske su yan kasuwa hakan ba ma karama ba yawanci kin sha zuwa wurin hukuma saboda bashi kamar kina samun kuɗin naki yana hutuwa an je wurin hukuma iya hutuwa tunda mu in muka je min za ka je jandarmeri akwai wanda na ke bin shi kuɗi sai ya ce min ai bashi hanji ne yana cikin uban kowa na yi kukan bashi amma bin yi kukan sai na yi kukan kamar magana nan da ya gaya min kawai na ta kan ta na je jandarmeri na hori da muka je mu to to to kaka ne i eh, tana bi na bashi ne eh, kuma ni kuma ban samu ba na bada shi ne take kukuwa ta kawo ni kamar na kashe mutum ya ce ga magana ka gaya mata in ta yahi ma an ba ta yahi bai to kudin da ka gaya wannan magana da ka gaya mata ma sai ka biya ta a jandarmeri ya ce ka ji ana cewa jandarma dan gwamna to nan gidan jandarma dan gwamna ne ka zo to yo kuma mu suna mu mm. yanzu wannan da mata su a yana hutu mata da suke zuwa su da an sun ci sai su dinga cewa a kai mu mun karan an aka je a yi shari'a a dibe su a tausaya musu game da mace da miji da yara ta je ta dauki bashi sai ake tausaya musu ake saki yo sai suka ji daɗi muka koma muka yi kuka muka ce ai sun dauki kan namu ta suke wai kuna gyara musu kuna tausaya musu muka da muka ga wannan yanzu da suka tashi yanzu su kuma duk macen da aka kai da sunan bashi billahi da zi ko ta yi kaso ta biya shi ita kuwa wata malama maryama nuhu ta alakanta irin wannan cin bashi na mata da dorawa kai karya gani ga wani da kuma wasu sun kai kansu inda allah bai kai su ba sunana maryama nuhu eh, malama tamara ina miki godiya musamman ma irin wannan abubuwa da eh, kike tambaya eh, mata ganin cewa faduwa ta zo daidai da zama saboda a wannan lokacin da muke ciki magana bashi mu mata sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda gaskiya a yanzu muna cikin wani hali na laha'ula'i musamman ma me yasa mu mata muke zuwa muke ɗokowa muke zuwa muke badawa muke kai 'yan uwanmu mata mu tozarta su hal watakila ma muke sa 'yan uwanmu mata barin iyalinsu barin gidajensu zuwa wasu garuruka alhali baka ashe ba baka ba wani ajiya ta dalilin wannan bashi kuma shi ke kawo shi wani in kin ɗauka tamar a gidan shi ba bai da bane rihan asiri daidai gwalgwado menene rihan asiri tunda ka ci ka sha ka kwanta cikin iyalinka rihan asiri na Allah ya kare abin da yake saka wasu daga cikin mu mata irin wa'annan abubuwa yau ke ce zaki so da wani atamfa ta shika goma ni in na sa ta shika uku ina tare da ku sai in ga kawai ko ta halin kaka sai na gaya ne zan yi in kamo ki kenan kin ga na sa kai na cikin wani hali ko ko ko na bai da halin da zai mini irin wannan sutura ta wannan mace ban na diba ni wace ce ban na diba yaunin da yake kaina a'a kokari nike nima yanda waccan ta kai sai na kai matsayin ki har ma in ce zan huce ki ta kaka zan wuce ki da yan ban na aiki wata bata sana'a komi to wannan wai masu aiki ma kamar yanzu masu cin bashin wasu da kamar yadda kika ce ba aikin ba ma aiki ba sana'a adda kai bar kaka amma kuma cin bashin aiki wallahi mun hima yawa in kika diba a cikin mu mata wanda ban na aiki ban da sana'a komi amma so nike sai na kai inda yau wanci ta kai ta yaya zan kai eh mana ta yaya zan kai in ba ai shar masallaci ba a yi ta kasuwa saboda yanzu in kin dauka kamar irin bashi nan da ake tilasa ma mata kuma bashi mata mar shi ma ya sauya ko mu kamar irin rayuwar da muke rayuwa da shi ne da sai ake tilasta musu malama maryamu ko kuma suke tilasta ma kansu to muke sa kanmu menene muke sa kanmu yanzu 'yan kasuwa ke zuwa wani salo na cin bashi ko kuma na ɗauki na iya wanda ya kai na yi ma ciwo yanzu ke kina da shago namiji ce ko ko mace ce ke kina sabke dila a gidan ki zan zo in ɗauki buhun shinkawa ko ton abin da nake so in zo in rarraba ma mata na san sarawa wadda zan babata da aikin koni in ta sai da ne ta kai ma waccan abin da ta samu to da da na fara shin ta wallahi hankali na dago ta da ta zo mini a sha biyun dare ta zo gidana je kike lallabu wancan dan Allah ta ruha mini asiri na je na amshi kayakin aure na diyata amma bani da ko biye na kai ma diyata in na samu kuma a sha biyun dare ta mardiya mace ki ki kasa kwanci a gidanki saboda wannan abu yo ina kuma matan da wanda su kawai dole sai sun sa kaya masu tsada in sun ga su ko madanni sun sa su wani ma'aikata ne sun sa kaya masu tsada ko wata shadda ko wani leshe ko wani kayan ɗaki su ce sai sun yi su ci bashi. wannan mun yi yawa ma ni madankin lakwal ko madankin likita ko wani dan aiki na nake da bai taka kara ya karya ba salar kina bai huce ba in dimka dan inuwa gaske ta daya a wata wata shekara ko wani dan leshi na na shika takwas a'a nema nake yau in na ta dakin tamar na ga wannan kujeru wannan kaya manya manya dan salar kinawa bai kai ka ba sai in ce ma sai na yi hayyahi bala'i mugun bala'i matamar yanzu in zane ne za a ɗauko shi uniform dole ne sai kai to peace be billahi wallahi mata muna cikin wani hali mata irin wannan ciye-ciyen bashin da gani ga wani da sai na ɗara wanci kina aiki biki aiki ya kamata rayuwa ka kadiba in kadiba hannunmu ya tsotsi ma Allah bai yi su daidai ba kuma bashi bala'i ne wanda qur'ani ma ya yi zancen shi abinda zai haka na kwakwance kabari baranta na rayuwa ta duniya ta ɗan lokaci a bangaren addini kuwa bashi dai babbar musiba ce idan har baka yi kokari ka biya shi ba hakan ya sa na tuntubi ustaz sali inda ya yi mini bayanin dalla-dalla ko menene bashi da kuma abin da ke cikin bashi. Salihu Abubakar, alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabi na Mustapha wa ala Ali wa sabi amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi barkat bashi wani abu ne wanda musulunci tanade shi domin taimakon al'umma kamar yanzu ina da wata bukata ba ni da halin yin wannan bukatar sai in ramci wani abu ko kuɗi ko hatsi eh, lokacin da na samu kuma sai in maida amma sai ya zama an sanya mashi ka'ida saboda sura ke akwai a cikin suratul bakara. aya ke akwai da ta yi kowace aya tsawo wadda take magana bisa kan bashi ya ayyuha allazina amanu idza tadayantu bidaini la ajal musamma faktubuhu wannan ayar ta faɗi ka'idodi da dokoki da ya kamata a bi domin a karbo bashi abu na farko ni da zan karba in sani taimaka min ne zai shi mai bayarwa ya san taimaka ma dan uwan shi ne musulmi zai to saboda haka abin da ake bukata dai lokacin karba a rubuta to wani lokaci za a maido ba a bashi in ce sai Allah ba na mada beda a'a wannan ya saba shari'ar musulunci ba ni bashi eh, wata guda ko kwana goma ko kwana ashirin to sai a rubuta adadin kuɗin nawa ne ko kayan nawa ne sai a rubuta wani lokaci za ka maido sai a rubuta to wannan shine eh, Allah ta ko ta kace to ila ajalin musamman a sanya mishi wani lokaci na musamman faktubu to a rubuta ya yi takarra biyu kai wanda karba a baka ni wanda na bada rike kenan kowa san eh, ka'ida sana bisa kan bashi insha Allah yanzu in aka duba bashi na yanzu musamman bangaren mata hmm. abin sai ka ga nan ka je ka ɗauki bashi can kin je kin ɗauki bashi biki biya wannan ba hmm. kin ɗauka biki biya wancan ba kin ɗauka hmm. ga kuma wannan lokaci da muke ciki to kun ga eh, ba zancen bashi ba hatta bangaren ibada Allah tabaraka ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai dora mare ba sai dai abin da za ta iya mata a dai bashi bashin da ya da shari'a misali akwai abu na larura wanda dole ne a yi shi kamar yanzu abinci wannan larura ne amma akwai wani abubuwa na alfahari ko kamar kayan ɗaki misali ko a ce eh, kin ga yar uwarki ta yi wata mota kima bari hekin yi ko ta yi wani inji bari kima hekin yi ke ce kuma ki bashi kin ga ba larura bane ki mota. nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafaha Allah wanda ya karbi dukiyar mutane a matsayin bashi da niyya mai kyau don ya samu ya maida to wallahi allah sai ya hore mishi ya maida wanda kuma ya ɗauki dukiyar mutane da mummunan niyya to allah sai sanya da abin da ya karba da na sauran mutanen kuma gaba ɗaya hallaka kenan gaba ɗaya an rasa kuma nauyin yana kanka sai ka biya ranar tashin kiyama akwai wani abu mai ban mamaki wata manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo wani sahabi ya rasu sai manzan Allah ya aka ce mai sallah manzan Allah ya je kan gawar zai mai sallah sai ce ana bin shi bashi sai sahabbai suka ce eh ana bin shi bashi sai annabi ya ci towa zai biya bashin sai kowa ya shiru ya kara tambaya na biyu wa zai biya bashin kowa ya shiru na uku ya ce wa zai biya bashin ba wanda ya ce kala sai annabi ya ce to sallu ala sahibukum ku yi ma abokin ku sallah ni bin mai sallah har annabi ya yi gaba sai wani sahabi Abu Dharr Gifari ya ce manzo Allah bashin shi ya komo a kaina a shaida sai manzo Allah ya komo mai sallah kenan kun ga hadarin girman bashin ya kai manzon Allah ya so ya kima wanda ake bin shi bashi sallah kenan dai akwai matsala mutum ya mutu da dimbin bashi a kan shi a babbar matsala ma matsalar da ke akwai abu na farko shi yasa manzo Allah yake so akwai wani sahabi yayi wasiya yace in dai na rasu kahin abin ne ni ayi kokarin sauke mini nauyin da yake kaina me nauyin da yake kanshi bashi shi yasa manzo Allah alaihi salatu wasallam yake ta kar ɗayan ku ya kwanta kahin gobe da sahe ya yi kokarin rubuta wasiya ta bashi shika da ke akwai ya ajiye kasan matashinsa saboda kogar gobe an tashi allah mai cikawa an ga bashi shikan da za su hana shiga gidan aljanna ko allah zai kasa mishi gafara kenan matsalar bashi matsala ce wanda allah ba zai iya maka gafara ba sai in waɗannan bayan allah masu bashin sun yahe ko kuma an maida musu wannan dukiyar to kenan kondama mutum ya ma kansa kiyamar lail saboda aka da bashi yana da hadari cikin rayuwa yana hana mutum shiga gidan aljanna yana hana mutum gafar Allah yana hana dan adam ya samu kwanciya kyakkyawa a cikin kabarinsa. Allah ka sa mu dace. To madalla masu sauraron mu yanzu kuma sai mu koma bangaren kwalama. a yau mun shirya muku yadda ake hada tukudi tukudi na mata wanda yake da muhimmanci da kuma girma a wajen mata musamman ma mata na nan jamhuriyar Nijar. Shi dai tukudi wani nau'in abinci ne wanda ake daka shi da hatsi ake mishi hade-hade wanda suka hada da cuku da bino da sauran itatuwa wanda suke da muhimmanci a jikin ya mace kuma idan aka duba a nan jamhuriyar Nijar duk gidan da ka je ana daka tukudi kowace mace inda yan nijar ce tana shan tukudi saboda muhimmancin shi a wurin mata musamman ma matan bugaje su ne suka san muhimmancin tukudi wanda suke mishi haɗe-haɗe daban-daban akasari kuma in aka yi amare ana haɗa musu tukudi akan daka musu tukudi wanda ake haɗa da cuku da kayan daka itatuwa ne daban-daban haka kuma maza ma suna shan tukudi amma sai ku saurara yadda ake hada shi wannan tukudi da kuma irin muhimmancin shi kamar yadda malama sare mustafa da ke nan da magaranta shaida mana assalamu alaikum ni ce sare mustafa anan da magaran anan zandar da magaran ba goyi gindi to malama sare muna so ki dan mu bayani a game da tukudi dami dami ake hadawa a daka tukudi ta kudi dai hatsi za a surwa a surwa hatsi a gyara shi a nemi cikku da karamfani da kayan daka a sa mishi da komi da komi shi da dabino a sa kuma ta kudi muhimmancin shi yawa gare shi ya yi kishi dari. kamar ya ne ake yin shi tukun kan muje ga muhimmanci. tukunan aka surwa shi a gyara shi da na da aiki da shi ne ake a zakuɗe a niƙa a daka da hannu yanzu abu aka lalace ake niƙa a mashi amma duk da wannan mace ko gumba ta sha ta yi ta zama haka na duk kuɗi ba a gama shi muhimmancin shi da yawa ne yanda ake daka shi yanda ake daka shi a zo a daka kayan yajin shi da karamfani da citta da kayan daka da tattasai kuma sai a zuba shi a nan nage a nan nage ciku a gama a daka shi a tamshi a kirɓa shi haka wasu suna daka da hannu wasu suna daka hannu hannu wasu kuma mashin za su kai rabi su nuko su zo su kilbita a gida wanke hatsin ake ana wanke shi rabi ake wankewa ta kudi na kirki rabi ne ake wankewa gaskiya a rabi ba a wanke ya ana son ta kudi na kirki wannan gumba ce a hada a daka a hada kirbe shi mm. ne su a aje wasu yanzu ya zama tunu zamani ya ake mm. da kirba shi ake mm. to ke je muhimmancin ta kudi gaskiya an an kirba shi a aje shi ana gutsara kadan kadan mace tana sha dama tan da aiki san ɗaya rana masu gidan kansu ce yanzu kin san tukudin kamar yanzu da kika ce na zamani na da daka shi ne ake mata suke daka shi da hannu to yanzu akwai haɗe-haɗe da ake mishi wasu suna sa kamar cuku wasu suna sa dabino wasu suna sa buluban akwai wanda naga ana sa har da su kwakwa ma da sauransu eh yanzu suna sa kwakwa wani kuma yanzu yanzu ya zama to kuma madara ce ma ba a ma sa tattasai karan fani zaka sa cita ka ka madara wannan ta kunku irin ta tofi ta ta kunku dai ta ruwa ta ruwa ka in ka nuko yanzu hatsin ka gyara shi da cita da karamfani fani sai ka zo ka zazzaga madara kunku guda dukkanta ka murje shi ka shanya mm. shi yayi kuma daɗi a yanzu yayi sauki kuma yayi daɗi yana da kyau sosai ake sa dabino ba wanda ake sa dabino shi tare da ciko ake gama su wannan dabino da ciko eh shi tare ake sa shi gaskiya tare ake gama su sai a daka sai a gama shi a daka shi tare mm-hmm. gaskiya kuma yanzu wanda dabino ma daban ake daka shi cikun daban in ka dama ta kudin kuma kamar za ka gama a sama kasa eh duka ana haka na bayan da ba ai wanda ake sa kuma buluban a wanda ake sa buluban da kuma shi ai daban ne mm. shi ma daban ne tunda duka ana shi shi in ka nuko hatsin ka nuko shi daban ka yi nikan shi ka nika garin shi daban sai ka zo ka dafa hatsinka tsoro ko buluban da ke kamar hatsi ake tsakura a hatsi ake tsakura mara daka a dafa shi daban a dafa da ruwa a dafa shi da ruwa daban yayi waras ko a sulala shi mm. sai a gama shi moli gare kamar kan bacin moli dawaki ne ake yi mm. kenan sai a gama shi a murje shi da wannan buluban da ke mm. da cikunka da sukarinka da komi duka a shi cikin a hada da aka nuko da garin da aka nuko sai a gama duka a murje haka nan ne to kinji inda ta kudi ke ciki kuma akwai wanda suke da muli Eh, kuma na moli ashe surwa shi ne ake daban shi kuma abinda aka nuko a yi dawaki da moli mm. kuma sai a kirba kuma inda moli aka surwa shi na dakan hannu shi da moli ake sha kudewa kuma sai a daka mm. a daka shi da kwa kai ke dan kushi ai na moli bai da kowa ma mm. amma ai yayi kowane daɗi to rashin moli ne duka ya haka nan yanzu ko ba haka ba to kamar shi tukudin kuma ya ne ake dama shi a sha a ah, gutsara ce kake ka sa nono ka dama ka kawo kai ka sha mace arziki ta kuɗi take dama ta sha ta ƙoshi amma ziyara yanzu kin ga ai ba shan ta kuɗi wata in kin ce mata ta kuɗi ma bata san shi ba ma amma mu gaskiya nan Nijar nan da magaran dai ba a wasa ta kuɗi a ƙasa ta nadi mm. shan ta kuɗi anan da magaran ba a wasa a anan duniya mm. duka ma matan Nijar matan Nijar gaskiya mu yana da muhimmanci tunda namiji shi zai kama matar shi bun hatsi a aje mata shi ma hayya sha mm. tunda ta kuɗi muhimmancin shi da yawa ne a jikin mace in tana ban nono yana ƙara mata ruwan nono kuma yana gyara ta kuma yana gaskiya yana gyara ta sosai dai kin san manuwa ko ba haka ba ba sai na fayyace duka ba tukuɗi mace ah. kamar menene bambancin matar da take shan tukuɗi da wanda bata sha ba ɗaya bane ba tsarin sama ba ɗaya ko ba nono suke ba ɗaya bane kenan yadda take ban nono dan tana samun nono Mm. haka take samun biyan bukata gaskiya ta kuɗi daban ne ta kuɗi kamar wai a wajen namiji ma haka ah, kamar akwai biyan bukata gaskiya mm. kwarai wajen miji ma kamar ana son mai shan ta kuɗi a da wadda take shan ta kuɗi da bata sha ba ɗi bane ba mm. macen kirki ta kuɗi take sha kuma a nan Nijar gaskiya a yana gyara mace sosai yana ya sa ta walƙiya jiki kuma yana ƙara yana ƙara mace sosai yanda ya kamata ba ma ɗaya bane yanzu ko kishiya da kishiya ne da mai shan ta kuɗi da mai shan ta kuɗi ɗakin sa ba ɗaya bane ba ɗaya bane ba san ma ba ɗaya bane shi yasa na ga matan mu na Nijar sosai babu wadda bata shan tukudi ah, kuma za ka ga kowane gida akwai buhunan hatsin na tukudi buhu sai a tara ma mace buhu na tukudi ne wata mace ba ta tukudi wata ba ta iya barci ma ba ta sha ba wallahi ba ta iya barci mace ba huru a banza ce gaskiya banza ce gaskiya ta zama banza mm. tunda dai mu yanzu nan ko yarinya yanzu aka yi ta sai an ga matar tukudi aka yi ta gidan mijinta mm. sai an daka mata tukudi ta tayi da shi ko ina ne wannan haka nan ne mm. in dai mu dai anan Nijar ne mun ba mu ta kuɗi muhimmanci duk gidan da kika je Hajiya ta marke samu ta kuɗi duk gidan da kika ta amsa miki horo horo ko ina haka ne mu Nijar gaskiya ba ɗaya bane ba mm. matan Nijar sun gyara jikin su me yasa ake zuwa daga wani gari a zo a mutanen Nijar Mm. ai saboda mahimmancin daraja ba ɗaya ba kuma mata sun kama kansu sun nemo sun gyara kansu inda ya kamata mm. ban tana d'a shi da kayan daka magunguna mm. to kin ji abin da yasa ke ga wasu kayan daka mine ne wasu ganyayyaki ne ganyayyaki ne babu abin da babu akwai tugu akwai tahultas akwai manana babu abin da babu dai a ciki duk akwai kayan da kike so a ah, mai masu suke kara mace suna kara da masu daban ma a sha suna kara mace ban tana kuma an gama da hatsi suna yi sosai ma da ya kamata gaskiya Allah da ya taimaka Allah ba mu sa'a gaskiya wallahi To a gaida tamar abari masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman tamar abari da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. take ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba